Sashen Hausa na BBC ke magana akan mita 31 da mita 25 da kuma wasu tashoshin FM a wasu kasashen Afirka har ma da shafinmu na intanet wato bbchausa.com. Masu saurare Ibrahim Yusuf Muhammad ke fatan mu ne lafiya a cikin shirinmu na karfe 8 da rabi agogon Najeriya da Niger, wato 7 da rabi kenan agogon GMT da Ghana. a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa an buƙaci wakilan da suka halarci taron saurin yanayi na cop 29 da su yi watsi da rashin jituwar da ke su domin cimma matsaya ƙungiyar hamas ta ce an kashe wata mace 'yar isra'ila da aka yi garkuwa da ita yayin wani harin bam da isra'ila ta kai a arewacin gaza ƙungiyar tarayyar turai ta ce ta janye jakadanta daga nijar domin tuntubar sa kan batun rabon tallafi a filinmu na amsoshin takardunmu za ku ji asalin tushen rikicin da ya dabaibaye yankin gabas ta tsakiya rikicin zamani wanda ake ta a kansa yanzu shine wanda ya samu asali daga kirkiro kasar isra'ila a shekarar 1948 shi yanki ne wanda dama akwai yahudawa 'yan asalin wajen wanda ba wai zuwa suka ba ta muna dauke da waɗannan har ma da ƙarin wasu a cikin shirin amma sai bayan na karanto labaran duniya Mai masaukin baki a taron kolin sauyin yanayi na Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar Azerbaijan ya buƙaci wakilan da suka halarci taron da su watsi da rashin jituwar da ke tsakaninsu domin cimma matsaya. Ana da ci gaba da cece ce ne kan muhimmin batun nawa ne ƙasashe masu arziki za su biya ƙasashe masu tasowa don taimaka musu wajen shawo kan tsarin tasirin sauyin yanayi. It has been agreed for a number of years that the richer countries billion Wakilin BBC ya ce akwai yarjejeniya a ƙasa da ta ce ƙasashe masu arziki za su biya dala biliyan 100, amma wannan yarjejeniya za ta ƙare ne a shekara mai zuwa kuma akwai buƙatar a cimma wata sabuwar matsaya. Tuni dai wasu ƙasashe masu tasowa suka fice daga taron da ake yi a bako kuma tattaunawar yanzu na fuskantar barazanar rugujewa. ma'aikatar lafiya ta kasar lebanon ta ce akalla mutane 30 ne suka mutu yayin sama da yayin da sama da saba'in suka jikkata sakamakon hare-haren da isra'ila ta kai yanzu dai ba a tabbatar da an kuma tabbatar da cewa mutane 15 ne suka mutu a wani harin da aka kai a tsakiyar birnin beirut wanda ya rusa wani gini mai hawa takwas Reports say this was an attempt to kill a senior Hezbollah official. Wakilin BBC ya ce rahotanni na cewa wannan yunkuri ne na kashe wani babban jami'in kungiyar Hezbollah wanda aka ce ya tsira. ma'aikatar da ta ce an kashe wasu mutane goma sha biyar da suka hada da wata uwa da 'ya'yanta hudu a hare-haren da isra'ila ta kai a kusa da birnin baalbek da ke gabashin kasar Ƙungiyar Hamas ta ce an kashe wata mace 'yar Isra'ila da ta yi garkuwa da ita a yayin wani harin bam da Isra'ila ta kai a arewacin Gaza, amma dai bata bayyana sunan matan ba. Ƙungiyar ta kara da cewa wata mace da aka yi garkuwa da su tare da wadda aka kashe ta na cikin haɗari. wannan kirarin da ya biyo bayan gazawar cimma yarjejeniyar tsagaita wuta ne da aka kwashe watanni ana yi wadda ta tabbatar da sakin mutanen da aka yi garkuwa da su jami'an kiwon lafiya na gaza sun ce akalla falistinawa 120 ne aka kashe a fadin yankin cikin sa'o'i arba'in da da suka gabata to labarin na zuwa muku ne dai daga nan sashen hausa na bbc shugaban ukraine vladimir zelensky ya yi ikirarin cewa a yanzu rasha ta ba da fifiko ne wajen kwato yankunan kursk da ke hannun sojojin ukraine a halin yanzu fiye da watanni uku kenan tun da Kiev ta mamaye yankin kuma Mr. Zelensky ya ce Moscow na son nuna cewa ta dawo da iko kafin ranar 20 ga watan Janairu ranar da za a rantsar da Donald Trump. Ba dai san takamaiman adadin kasan yankin da Kiev ke rike da shi ba, amma an nakalto majiyar sojan Ukraine a ranar Asabar tana mai cewa ta rasa kusan rabin yankin. tsohon dan wasan tennis na scotland andy murray ya bayyana cewa zai horar da novak djokovic a gasar australia open na watan janairu 'Yan wasan biyu dai sun kasance abokan hamayya inda Djokovic ya doke Murray a gasar Grand Slam har guda biyar. Murray ya ce na fatan ganin sauyi na kasancewa a tawaga ɗaya da Djokovic ko da kuwa na wani ɗan lokaci ne. To labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. To yanzu bari mu nufi jamhuriyar Nijar inda kungiyar tarayyar Turai ta ce ta janye jakadanta daga kasar domin tuntubarsa bayan da hukumomin Nijar suka yi suka ga tsarin da ofishin jakadan ya bi wajen rabon tallafi. A wata sanarwa da aka fitar a yau wani kakakin tarayyar turai ya yi watsi da zargin da hukumomin Nijar suka yi cewa kudaden da aka bayar domin tallafawa jama'a ba a rabon a fayyace ba. Ga Muhammad Annur Muhammad da fasarar rahoton Paul Injai. Hukumomin gwamnatin sojin ta Nijar sun zargi jakada na tarayyar Turai da yin gaban kansa wajen rabon tallafin da ya kai na euro miliyan ɗaya da dubu ɗari uku ga ƙungiyoyin ayyukan jin ƙai ba tare da tuntuɓar gwamnatin Nijar ɗin ba. An umarci ƙungiyoyin da su yi amfani da kuɗin wajen tallafa mutanen da ambaliyar ruwa ta shafa a faɗin Nijar ɗin. To amma kuma ministan harkokin waje na Nijar ya ce gwamnati ce tafi dacewa da kuma sanin yadda ya kamata a tsara rabon. akan haka ne yanzu gwamnatin ta buƙaci a gudanar da bincike kan yadda aka yi da tallafin inda take nuna ta baba a kan yadda rabon ya kasance to amma kuma tarayyar turai ta mayar da martani da cewa an bayar da tallafin ne ba tare da nuna son rai ko son zuciya ko fifita wani ba kakakin kungiyar ta tarayyar turai ya ce bai kamata a siyasantar da batun rabon tallafin ba a gaida muhammad annur muhammad to yanzu kuma sai filin amsoshin takardunku tare da nabila muktar uba Masu sauraro barka da sake kasancewa tare da mu a wannan fili na amsoshin takardunku. Sunana Nabila Muktar Uba da zan jagoranci shirin a wannan mako. Tambayar farko da muka samu ta fito daga Sani Ciyaman rijiyar lemo da ke jihar Kano a Najeriya wanda ya nemi sanin ko rashin bayar da jini na da matsala sannan kuma me ake la'akari da shi idan mutum zai bayar da jini. Abokin aiki na Abdullahi Bello da Ginza ya gabatar da wannan tambaya taka ga Dr. Awal Musa Borodo, likita a bangaren kula da cutukan jini na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano a Najeriya. ga kuma karin bayanin da ya yi. In za a bada jini a asibiti ana la'akari da abu kaman biyu. Ana so a tabbatar cewa jinin da za a bayar yana da inganci kuma ba zai cuci mara lafiya da za a bayar wannan jinin ba. Kuma ana so a tabbatar cewa shi ma wanda zai bada jinin shi ma wannan ɗaukan jinin da za a yi bai cutu ba. wato babu wata illa da za ta same shi wato kaga ana so a kara mara lafiya da shi mai bada jinin kamar muna a najeriya ana yin gwaje-gwaje na cututtuka guda hudu tabbatar cewa babu cutar hiv za a yi test a gani cutar hepatitis b cutar hepatitis c da cutar syphilis sannan ana tabbatar cewa misali nauyinsa ya kai mu ana najeriya mana amfani da mutum ya kai kilo hamsin sai a ce za a ɗauki jini sannan kuma ana duba a ga cewa shekarunsa sun kai bakwai Najeriya haka kamar daga sha bakwai zuwa shekara 65 an fi ɗaukan jini a waɗannan mutanen. To likita shi mai bada jini akwai wani alfanu da yake samu ne idan ya bayar da jini? Wanda zai bada jini alfanun da zai samu shine na ka taimaki wani ɗan adam ne wanda yake cikin bukatar jini. in baka bayar ba ba abin da zai same ka amma in ka bayar kuma ka ceci al'umma ka ceci mara lafiya so akwai wata illa da mutum zai fuskanta idan ya bada jini ko ya yawaita bada jini misali yanda na fara akwai lokaci in ka bada jini yanzu ana so kada kuma bayarwa sai akalla bayan wata uku zuwa hudu sai a je a kuma bayarwa to ba a san bada jini kasa da wata uku likita galibi a wuraren mu zaka ga maza ne suka fi yawan bada jini shin su mata ba sa bada jini ne a'a mata ma suna bada jini yanda namiji zai ba da jini mace ma za ta ba da jini kawai mu a nan ne al'adance sai ake gani kamar maza ne kawai ke ba da jini amma mace ta je ba da jini za a mata tas ne a tabbatar cewa jinin da yake jikinta ya ishe ta inda ya kai wannan level din da ya ishe ta za ta iya ba da jini mace za ta ba da jini kamar yadda namiji yake ba da jini Dr. Awal Musa Borodo likita a bangaren kula da cutukan jini a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano a Najeriya sai kuma tambayar da ta danganci tarihi inda haruna sa'idu ya tai daga abuja babban birnin najeriya ya buƙaci sanin abin da ya haddasa rikici a yankin gabas ta tsakiya da ya ci ya ki cinyewa sannan kuma ƙasashe nawa ne a yankin domin amsa wannan muhammad annur muhammad ya mika tambayar ka ga muhammad kaddam sadiq isa wani mai bincike da sharhi akan harkokin gabas ta tsakiya ga kuma amsar da ya bayar. Ita gabas ta tsakiya mafi yawancin su kasashe ne na larabawa domin idan ka ɗauki kasashen larabawa na Afirka waɗanda suke za iya cewa arewacin Afirka irin su Morocco da Tunisia da Algeria kusan kacokan rabu kasashen larabawa ɗin a gabas ta tsakiya suke. in ka faro tun daga misira har zuwa ka zo bangaren kasashen tekun fasha da ake cewa wanda ya da saudi arabia su haɗari daular larabawa su kuwait su qatar su oman su bahrain da sauran ƙasashe su iraki su Syria su Oman, su Palestine ita kanta, su Lebanon, wannan duka ƙasashe ne a cikin gaba tsakiya. Za a ce kasashe guda uku da ba na Larabawa ba su ne kadai waɗanda ba na Larabawa a su tsakiya. Su ne ƙasar Isra'ila da ƙasar Iran da kuma ƙasar Turkiya. Tunda ka ambato ƙasashe Laraba za a ce har da Sudan kenan? To dan ba a sa ta a cikin gabas tsakiya kasancewar ga bangaren ma'ana za a iya kiranta da sunan kogin bahar maliya da ya raba ta da misali kasar saudi arabia kuma a al'adance maganganu na siyasar duniya da makamantansu ba a jera ta gaskiya a cikin gaba amma kuma kasa ce a cikin kasashen larabawa domin tana da ita memba ce a kungiyar kasashen larabawa ta duniya amma kamar ita sudan akwai irin ta mai kama da ita kamar somaliya aga somaliya ita ma tana cikin jerin kasashen larabawa a kungiyance amma ita ma ba a jera ta a cikin kasashen gabas ta tsakiya. Me yasa ake kiran su waɗannan ƙasashe kamar ake kiran yankin nasu gabas ta tsakiya? To saboda abin da yake faruwa ƙasashe ne na gabacin duniya idan aka kalli duniya ta wata fuskar. To amma gabacin duniyar kuma ba ne nisa ba. Abin da yake faruwa shine sunan da ifi shuhura kenan amma a ƙasashe kamar irin su China da ƙasashen da suke gabacin duniya can sosai su sun fi kiran yankin da cewa kasashen yammacin gabas amma abin da ya fi shuhura shine cewa gabas ta tsakiya din domin ne. akwai kasashen gabas a gaban su wa'anda tun daga nan india su china su malaysia su kasashe su singapore da kasashe daban-daban wa'anda suke wannan karshen gabas din to su basu kai wannan nisan ba shi yasa su wa'ancan na can gabas din ake kiransa da suna gabas ne nisa kamar kasashen far east amma su kuma waɗannan da suke kusa-kusa in aka yi la'akari da kamar misali ɓangarorin kasashen turai da kasashen afirka wanda ita wannan bangaren ya tsinci kanta tsakiya wasu ma suna ganin kamar shi ne tsakiyar duniya in aka kalli taswirar kasashen duniya. to wannan kenan kila idan aka duba taswirar duniya kasashen yamma ne suka rada wannan yanki wato gabas ta tsaki kenan saboda su suna yammaci a wannan yankin yana eh, gabas da su? wannan shine zahirin abu a zahiri kenan kasashen yammacin duniya wayanda suka taka rawa wajen kirkiro su kansu kasashen da ake da su a yankin mafi yawancin su bangaren su suka kalla na yammacin duniya saboda haka suka kirawo shi wannan bangare da matsayin gabas ta tsakiya. Me yake yawan janyo rikici a wannan yanki na gabas ta tsakiya? To wannan rikici kusan katkalli tarihin duniya tun da aka halici duniya da ma rikici yake to amma rikicin zamani wanda ake ta fafutuka a kansa yanzu shine wanda ya samo asali daga kirkiro kasar isra'ila a shekarar 1948 shi yanki ne wanda dama akwai yahudawa 'yan asalin wajen wanda ba wai zuwa suka yi ba 'yan asali domin yanki ne wanda ya kunshi al'ummar yahudawa shekara dubunnai domin ko a addinance in muka kalla za mu ga mafi yawancin annabawa da Allah ya aiko Yahudawa ne kuma a wannan yankin suke amma abin da ya haifar da matsalar shi ne sai aka kawo Yahudawa daga ko'ina a duniya aka tattaro su daga turai daga amurka daga kasashen asiya daga gabacin turai aka tattaro su aka zo aka domin su ake yi su ninninka larabawan yankin yawa domin a samar da ƙasar isra'ila wannan shine babban dalilin ba wai dan yahudawa suna yankin ba ne a yahuda da can a yankin suke eh, ganin yadda ake ta fama da wannan rikici akwai yiwuwar a kawo ƙarshen shi nan kusa kuwa nan kusa zai yi wahala gaskiya zan kusa zai yi wahala domin yanzu halin ma da ake ciki shine magana ma ake ta ya ma za a samar da ita kanta ƙasar palestinawan domin mai yau da kullum da kuma daɗewa a cikin wannan matsalolin ya sa matsalolin sun yi reshe, sun yi rassa wanda har a cikin su kansu falasɗinawan an samu tsagewa tsakaninsu wanda ita ƙasar isra'ila take amfani da wannan damar wajen ƙara kaucewa samar da ƙasar Falasɗinawa. Muhammad Kaddam Sadiq Isa wani mai bincike da sharhi akan harkokin gabas ta tsakiya kenan. Sai kuma Yakuba mai aski badaraka daga damagaran a jamhuriyar niger da ya nemi ƙarin haske game da matsalar nan ta i'ina da abin da yake kawo ta. Na mika wannan tambayar taka ga Dr. Ilyasu Shu'aibu, ƙwararren likitan kunne da hanci da makogwaro a asibitin koyarwa na Jami'ar Ahmadu Bello ga kuma abin da ya ce. Abin da yake kawo ina ɗin duk wani bincike na likitanci da aka yi ba za a gano a ce ga takamaiman abu guda ɗaya ba. amma an gano dai cewa akwai wasu abubuwa da ake ganin cewa su ne suke haddasa wannan matsala ta in'ina na farko dai akwai matsala cikin kwakwalwar mutum a cikin structure ɗin kwakwalwar mutum akwai inda wannan bangare yake communicating da wannan to akan samu matsala so ba a samun wannan communication din a cikin kwakwalwar mutum sannan bincike ya nuna cewa da aka yi wasu bincike aka duba kwakwalwar mutane ta irin su mri dinnan an samu cewa akwai bambanci tsakanin kwakwalwar wanda suke da in'ina da kuma wanda ba sa yi kuma akwai wasu yawanci shi kuma wannan an fi samun shi wurin manya haka kamar idan mutum ya yi wani ciwo irin su stroke haka ya shanye wani jiki din nan da kuma irin ah, kamar mutum ya yi hatsari ya buga kanshi haka to zai iya taba wannan bangare na kwakwalwa yawa na kwakwalwa to sai ka ga shi da bai in ina amma kuma da zaran ya samu wannan ciwo na stroke ko kuma ya samu wannan injury a kanshi haka to sai ya fara in ina yawanci su ne wannan akwai sauran abubuwa kamar su damuwa da stress to su wa'annan sun fi ƙara matsalan ba wai su suke kawa ba amma idan yaro yana da shi mm, suna kara ta'azzara matsalar ta yi na yes a bisa binciken da kuka yi shin ana gadon ita wannan matsala ta i'ina wasu sukan gaje shi ta hanya wani abu da ake kira genetic haka sai akan samu canji na wasu ma'adinai na jikin mutum wanda canji din su kuma sai su je su taba kwakwalwa sai zamana akan samu wannan delay din ko kuma jinkirin maganan ta zo. To kamar tana da magani ne ko ya abin yake? Eh, ta kamar me dai irin a ce wai a ba da magani guda ɗaya mutum ya warke ba babu shi amma akan iya control ɗin shi a rage shi ya zamana wani ma ya tafi gaba kiɗa. To akwai kala biyu na marasa lafiya akwai yaran da in abin ya same su wani lokacin kawai sai ya zo ya ɓace da kanshi ko da ba wani magani ba komai yakan tafi da kanshi amma an fi so mutum ya zo asibiti idan ya zo asibiti akwai hanyoyi daban wanda ake kira speech therapy ta hanyar koya musu yadda za a yi a rage wannan matsala ta in ina, akwai wanda ake haɗawa da su iyaye ɗin so za a gaya ma shi su iyaye yadda za su tafiyar da wannan yaro din misali a ce idan yaron yana magana ba a son a dinga tsayar da shi saboda tsayar da shi din nan yana yawan sa musu damuwa da sauransu so akan bar shi sannan in yayi wani abun nan din kai mishi gentle correction haka kadan kar a dinga nuna ana jin haushi da sauransu sannan kuma idan za ka yi musu magana akan so iyaye su dinga yin magana a hankali ba wayanda za su yi da sauri ba yanda shi ma zai so ya ba da ansa da wuri sai magalanta makale to ana so a yi wannan ko kuma in babba ne shi ma a koya mishi yadda zai dinga magana a hankali a hankali in yana yi a hankali a hankali wancan cinkirin yakan rage. Dr. Ilyasu Shu'aibu kwararren likitan kunne da hanci da makogaro a asibitin koyarwa na jami'ar Ahmadu Bello kenan. Tuma sauraro da haka muka kawo ƙarshen filin na amsoshin takardunku na wannan makon. A madadin sauran abokan aiki, Nabila Muktar Uba nake muku fatan alkhairi. To madalla kuma da haka lokaci ya kawo mu karfe tara saura minti goma sha uku a Najeriya da niger wato bakwai saura minti goma sha uku kenan a gogon GMT da Ghana. Ibrahim Yusuf Muhammad ke gabata muku da wannan shirya daga nan sashen Hausa na BBC. yanzu kuma sai filin filinmu na gani mini hanya. A wani mataki na rage yaran da ba sa zuwa makaranta a Najeriya, hukumar kula da ilimin almajirai da yaran da ba sa zuwa makaranta ta kasar ta fara aikin mayar da yara sama da dubu ashirin da biyu makaranta a Abuja babban birnin kasar. Hukumar ta ce aikin wani zakaran gwaji ne da fatan nan gaba zai karaɗe sauran sassan Najeriya. a filinmu na gani mini hanya na yau abokin aiki na zubairu ahmad ya zanta da babban sakataren hukumar dr muhammad sani idris wanda ya ce gwamnati ita ce za ta ɗauki nauyin karatun yaran daga matakin firamare har zuwa sakandare malam zubairu kana da labari lokacin da aka rantsar da shugaban ƙasa daga cikin abubuwan da suke damunsa shine yaya za a yi a ce muna da al'umma sama da miliyan ashirin ba sa zuwa makaranta suna garin ba kan titi wa'annan yaran da ba sa zuwa makaranta ai hatsari ne a kyale su ba karatun arabi ba karatun boko suna ta gararan ba hatsari ne ga kasar nan abin muke gani yau na um, sashe-sashen mutane abin muke gani na boko haram abinda da muke gani na duka abubuwan da suka mai da ƙasar nan ba ta cikin zaman lafiya irin wannan abin ne na halin ko in kula wanda al'umma ba ta kula ba iyaye ba su kula ba gwamnatoci a baya ba su ba da irin kulawan da ya kamata ba saboda ka shugaban kasa ya ce daga cikin abin da ya kamata ya yi shine kafin ƙarshen shekaru hudun nan akalla yara miliyan goma a mai da su makaranta kuma wannan ma'aikata tamu kamar yadda ka ji sunanta national commission for almajiri and out of school children's education aikin aikinta kenan ta gyara harka almajirai ta inganta tsarin karatun almajiri yadda almajiri zai samu daraja almajiri zai bada gudunmawarsa wajen gina wannan kasar almajiri zai zama yana da rabo a wannan man fetur din da allah ya taimake mu almajiri a daina wulaƙanta shi ya daina bara almajiri a kyautata masa malaminsa ya san dokoki na addini da dokoki na ƙasa dangane da al'amuran da ake riƙe almajiri su kuma wa'in yaran da ba almajiri ba to a da su makaranta su ma su shiga makaranta su yi karatu yau duk